منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جماعة سلام سلام عليكم yau 22 kenan ga watan bakwai shekara ta 2022 wanda ya daidai da Ashirin da biyu kuma ga watan sha biyu shekara dubu ɗaya da da ɗari arba'in uku to muna wa Allah subhanahu Ta'ala godiya da muka kasance cikin masu numfashi don mu gyara abin da ya wuce na ɓanna kuma mu ƙara bincika abin da ba mu gane ba a cikin wannan littafi to muna wa Allah godiya akan wannan ni'ima sannan wannan rana kamar yadda aka gabatar kowace shekara sallah ƙarama da sallah babba in ji bahaushe ana gabatar da wata irin tunatarwa ta musamman wadda ta saba da ta kowane lokaci da ake yi akan ɗauki wani ɓangare a yi magana a kai domin mu ƙara lura da ankara da matsayin wannan littafi na Allah to yau ma dai abin haka yake to gashi muna cikin wani yanayi yanayin kuma shine wanda ɗan najeriya ya saba tsintakansa a ciki gashi muna da doka ƙarfe goma babu a daidaita sahu da mutum zai hau ya koma in ashi ya zo to bayanin shine a duk wanda ya ga ƙarfe tara ta yi kuma ya san a daidaita sahu zai hau ko mace ko namiji ko mata na cikin gida su yi ƙoƙari su fito su je su samu abin hawa su koma muna sa ran kila mu kai ko tara da kwata domin kafin a tashi domin karka kure da yawa domin yanzu wato kusan rabin lokacin ne ma za mu yi amfani da shi saboda yanayin da muka tsinci kanmu kuma abubuwa sun zama guda biyu jama'a na farko kuna gani ga ɗaya daga cikin manyan malamanmu na jihar kano ko na najeriya duka ko na afirka duka don idan aka ce ƙur'ani aka ce alaran magogin kai kasan san ka je gurin ƙur'anin to gaskiya ya yi mana bazata kuma mu ma lokaci ya mana bazata sannan kuma ga imam abdulrashid ghana na ɗauka ma ya koma ashe yana gari bai koma ba shi ma gashi a baya na yanzu muna tare da su gaba ɗaya to amma kasa an ce sawun giwa ya danna na raƙumi da imam abdurashir gane za mu ba minti biyar a ƙarshe to yanzu sai ya haƙuri za mu ba malam alarama malam gogir e, eh, kasan an ce wato a rashin ido ake tsawuri ko a cikin ido kai ba a rashi ba to haka yake to ya kamata a ce su duka guda biyun muna da lokacin da malam ya rufe mana da addu'a abdurrashid kuma ya mana mintuna biyar amma hakan ma ba mu fidda rai ba a ƙarshen lokaci in allah ya da an ga akwai yiwuwar hakan saboda lokacin nan na doka ya shiga mana uziri mu dai nan to amma wanda yake ya zo da mashin mai kafa biyu ko da mota ba shi da wannan matsala idan ta kama su waɗannan za mu iya kaiwa tara da ashirin da rabi in allah ya yarda saboda kowanne muna so ya sa mana albarka cikin malaman nan guda biyu ko minti biyar ne ko uku ne ko biyu ne muna da bukatar haka muna fatan Allah ya ƙara haɗa kanmu kun ga dai ba mu da wata ƙima ba kuma isa muka yi ba a ce ga alaran magogel ya zo gurin nan ƙur'anin ne domin na tabbata wanda ya san shi ba a wani bukatar ta'arifi ka san dai abin sai dai mu ce Allah ya haɗa mu a Darussalam to wannan kenan to zaman namu jama'a kamar yadda na ce kowace shekara yana ɗan shan bamban za mu yi wani karatu ne za wani karatu ne wanda muke so ka tara hankalinka ka fahimci me muke faɗa kuma ka ƙara la'akari da sharrin yahudawa a cikin musulunci a dama na ce wannan karatun sabon salo ne ba mu taɓa yin irinsa ba kuma za mu ci gaba da yinsa wato karatun shi ne akwai wani makirci da maƙarƙashiya da yahudawa suka shirya wanda duba alƙur'ani ne kaɗai zai sa ka gano wannan makirci? wato akwai kowa ya sani in yana karatun addini ana cewa akwai zantuka na hadisai kala-kala watar ya kala arba'in wata ma kala ɗari abin da ake nufi da kala ɗari a ce sahihi a ce hasanun hasanun ligairihi sahihun ligairihi a ce murtabun a ce shazi a ce za'ifi a ce maudu'un a ce menene munkar makadu'i duka ga sunan kala kala kuma duk zancen annabi ne aka rarraba kala kala haka kamar yadda suka ce to a cikin wani abu wato har kullum idan aka ce ba yahude duk tunanin bahaushe sai ya ɗauko jaffata fata to abin da ake kira ba yahude munafiki kawai ko bakin tukunya ne fatarka sunanka ba yahude in dai ka zama munafiki to wani irin munafici suka kulla wa jama'ar musulmi na duniya wanda duba ƙur'ani ne zai sa kawai ka tada wannan ballin to abin da za mu magana a kai kun san sun ce malamai sun yi ƙoƙari sun tace hadisai marasa kyau to yau kuma ta canza zane taken zaman namu shine mai hankali yake gane ɗangishin kwaɗo to wannan marasa kyan jama'a idan ka samu guda ashirin guda goma sha wani abu ƙur'ani suke gaskatawa shi yasa aka mai da su marasa kyau kuma zan karanto su in allah yadda shi yasa in kana da dogon tunani ba dogon kafa ba dogon tunani in kwaɗo na tafiya sai gane ɗan shi yake ko a daidai yake tafiya kuma ƙarƙashin wata aya za mu fara karatun wa qala da'ifatun min ahlil kitabi wa qala da'ifatun min ahlil kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wa jahannahari wa kufuru akhirahu la'allahum yarji'un to insha Allah inda rayuwa farawa aka yi za mu ɗauko littattafan da aka ce ifai ne kuma mu yi karatun a kansu yau za mu ɗau littafin imamu shaukani kun san babban abin mamakin a cikin lamarin shi shaukanin nan fa idan aka faɗe shi aka ce ya yi ƙoƙari ya tara littafi domin littafinsa ina jin ba zai gaza shafi kusan 400 ba ko inda ba na samu aka mantuwa ba ko ma da motsi ɗari hudu to ya rubuta littafi ya ce ya waro lalatattun hadisai a cikin wannan littafin kuma babban abin mamakin fa tsakaninsa da hijira abin da suka faɗa shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku ka gaya min annabi ya yi magana sahabban annabi sun zo sun tar da maganar bayan sahabban annabi sun zo sun tar da maganar bayan bayansu su ma sun tar da maganar kuma duk sun batta a yadda take bayan shekara dubu da ɗari ɗaya da saba'in da wani abu kai kuma ka zo ka ce ka gano ƙarya ce yanzu ba a ci mutuncin sahabban ba ma a iya wannan labarin kuma duk wanda ya ce ma mara kyau ne ka nuna mai yatsa ka ce ya faɗi inda annabi ya faɗi abin kuma annabin ya dawo ya ce ba shi da kyau yawo ake mana da hankali domin sun ce an haife shi a shekara ta dubu miladiya kuma zai kama dubu ɗaya yanzu annabi magana ya bata shekara dubu da wani abu annabin nan da ya magana ba a ce ya dawo ya ce kai magana da na ne muku jiya fa mara kyau ce ba sai ba shekara dubu da wani abu ka zo ka ce wai ka gano magana mara kyau ce ta wace hanyar. to wannan kenan sunan littafinsa za mu fara da shi fawa'idul majamu'a bil ahadisi wal mawdu'a to karatun da Allah ya ce wa qalat da'ifatun min ahlil kitabi akwai wata jama'a daga cikin mutanen da aka bai wa littafi suka yi munafici za su suka ce aminu ku yadda billazi unzila alal ladina amanu ku lura da karatun sun ce ku yadda billazi Allah allazi ismul mausul guda nawa yake magana abu daya ya suka ce ku yarda da abin da billazi unzila alal amanu wannan littafin da aka saukarwa musulmin da suka ce sun yarda da shi kuma ku shiga burtu ku ce kun yarda da littafin tun daga nan qur'ani zai fara wayan ma da kai ba dan kowa ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi bane yake musulmi akwai kafiri a ciki domin towa suke su ce ƙur'anin kawai da Allah ya saukar saukarwa annabi Muhammadu sun yadda da shi shine gaskiya to idan suka shigo sun san sirrin ku sun san rubutun da aka yi na bayan fage kuma sun duba na Allah ɗin shi yasa Allah ya ce wadda kasirun a wata aya min halil kitabi wadda kasirun min halil kitabi mm. na'am ya ce wadda kasirun suna nan da dama sun ci buri daga cikin mutanen nan munafukai da aka baiwa littafin suke faɗa da shi lau na ya za a yi su da ku kai kake kwance daga kofar wambai sai sabon gari sai da wanau ba ruwanka da alkur'ani to su za su sa karatu ne illa ma sha Allah amma lau ku dan su da ku sai Allah ya ce idan kun dage kuna tare da ƙur'ani wa ma na ba ba za su yabar da ku ba illa an ba inda za ka gane munafacin munafukin bai hude in ba ƙur'ani kake karanta ba ba ka da wannan hanya amma Allah ya mana gata ya ce duk inda suka kware da munafaci baƙaƙensu da fararensu masallatan da kafiran da suka ƙi yin sallar da masu sallar munafucin, sai Allah ya ce ya muku baiwa ma kana Allahu alaihi almu'minina mm. ta. الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ما كان الله ليذر المؤمنين ba zai taɓa yiwa Allah ya watsi da masu imani ba matuƙa kun yarda da Ƙur'ani kuna ganin mutuncin Ƙur'ani kuna karanta shi kuna bincikensa ta dabburi kada a daƙile ka a ce sai wani tsoho na shekara dubu ɗaya da ɗari uku iyakan maganarsa za ka tsaya cewa aka yi ku yi ta dabburi sai ce ma kana Allahu li zalmumini minina alama antum alai akan abin da kuke kansa ɗinnan na alaihi aka ce hatta ya mizal kabisa mina ɗayibi in dai kuna bin diddigin ƙur'ani sai Allah ya ware muku miyagun zantuka miyagun hukunce hukunce ya nuna muku kyawawa wanda Allah ya yarda da su to za mu fara zan yi muku misali an ce ƙala rasulullahi manzan Allah ya ce satakunu fitnatun wata fitina za ta tashi ƙalu sahabbai suka ce wamal makraju ya rasulallah idan fitinan nan ta taso ya zami mu samu mafita meye mafita ƙala sai ce lahi ya ce mafitar ku duk bala'in da ya tunkaro duniya duk bala'in da ya tinkaro najeriya ya ce mafitar ku littafin allah fihi na ba'u man ƙabla ku ciki za ku samu labarin wanda suka gabace ku da bala'i ya taso musu ya suka yi allah ya janye shi yanzu ka ƙaddara ni da ba annabi ba ne sai na ce jama'a ƙur'ani mafita ne za ku yadda to wannan mai littafi sai ya ce wannan hadisin ƙarya ne ƙirƙirarre ne ba annabi ya faɗe shi ba kun san dalilin su ai saboda ya mutunta ƙur'ani to yau mun ce mara kyan shine mai kyan kuma ba a ce da ifi ba fa wannan Ma'udu'un. ƙirƙirarre ne a duk lalacewar hadisi ba fa irin ƙirƙirarre to malam shaukani sai ce wannan hadisin ƙirƙirarre ne a cikin littafinsa shafi 282 to ƙur'ani ya gaskata shi ashe karatun da muke so tun daga nan ka wanke ƙwaƙwalwarka, kar ka yadda ka ji an ce hadisin bai da kyau ba a hankali wani bakin bai hude ne hadisin ya jona da alkur'ani bari ka jin da qur'ani ya gaskata shi yace walau anna ahlal qura walau anna ahlal qura amanu wa tabahu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akadnahum bima kanu yakasimun yanzu dan Allah wannan aya bata ce qur'ani ne mafita ba in bala'i ya taso walau harfu takadiri da a ce dogo ne gwamnan Kano ba shi bane da a ce mutanen ƙura ba ƙaryatu ma aka ce ba mutanen garuruwa amanu sun yadda da kitabin lahi kitabillahi na wata ƙau kuma ba sun kiyaye dokokin ƙur'anin yanzu idan muka yadda ƙur'ani gaskiya ne muka kiyaye dokoki zai zama mafita ko ba zai zama ba sai aya ta ce lafatana alaihim barakatun minas sama'i wal da albarkatu za mu buɗe muku tattalin arziki na ƙarƙashin ƙasa Allah ya bullo da shi sama kuma ai ruwa mai ni'ima wanda yake tare da taki da sinadari babu magana masara na tsada ko shinkafa na tsada walakin istidraki matsalar taku 'yan Najeriya kazzabu kun ƙaryata ƙur'anin yanzu Allah a wannan ayat ƙur'ani ya zama mafita ko bai zama ba to wannan bai hudan sai ya ce wannan hadisin ƙirƙirarre ne ƙarya ne kun ji ba hadisan ra'ifai ai sai ya mutunta qur'ani sai ƙara matsawa za ku gane irin munafucin da suke idan suka rushe guda uku wanda gaba ɗaya za su rushe qur'anin ko su rushe annabcin annabi ko su rushe eh, Allah to idan suka kawo he su kawo na shirme guda biyu ko uku baya sai a ce to ai kaga wannan kai da ji zan kawo muku na shirman yanzu yanzu wannan ma shirman ne magana ce ka ai maka wayo ko ni ne na zo na ce kai jama'a Allah ya hana ku ƙarya hadisi na gaskiya ne ko ƙarya ne to me ko zaka ce suna fassara Qur'ani ni ma zan yi wanda zai fassara din ka sa haka ake ta to in ka ce duk baka yadda duka ba wannan bai fassara ba to fassara da ba ayan ne ba yadda ya ga ayan bai fassara ne to ni ma haka ai ba wani mai fassarawa mutum din ne ya fassara ya dace da abin da Qur'ani ya faɗa ni ma kuma zan yi haka sai aka ce ƙala rasulullahi manzan Allah ya ce mallam ya ta gani bi ayatin lahi duk wanda bai gamsu da ayoyin Allah ba fala gana hullahu Allah ba zai gamsar da shi ya zauna lafiya ba wannan zancen ko ko da ni nayi ba annabi ba za ku yarda ba to malam shaukani sai ce kirkirarren hadisi ne shi ma ƙarya ce yau fare shi juye da muja marasa kyan fa ƙur'ani aka yi makarƙashiya yanzu don Allah wannan magana mu shiga Qur'ani mu ga Allah zai gaskata ta ko kuwa sai ce wa ma gunin layatu wa ma gunin layatu wanda zuru an qaumin Ka ga kaga ƙuske kenan wa ma gunin layatu ayoyi ba sa gamsar da waɗanda ba su da imani ba sa gamsar da su to sai ce wai a'a an yi fassarar aya ne ba saboda kada ku ga mutuncin Qur'ani sai ce wannan hadisin mara kyau ne lalatacce ne mu ko muka ce mai rubutun ne lalatacce sai matsa ya ce ƙala rasulullahi manzan Allah ya ce man ƙara alƙur'ana wanda ya karanta alƙur'ani sun mara'a anna ahadan utiya afdalu bima utiya yake kallon akwai wani wanda aka ba fiye da abin da aka shi na falala misali alarama mai jan baki ya haddace ya fassara aiki ne kuma shi da Allah shi ya sani duk kuna da wannan to ya karanta ya haddace sai alarama yake ganin shi Allah bai mai baiwa ba ya kamata a ce mai da shi mai kuɗi sai hadisin ya ce to duk wanda ya wannan tunanin faƙadis eh? is tagara ma azaman laku ya rena ya ƙasƙantar da abin da Allah ya girmama shi wannan karatun gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne idan ma mu muka ce gaskiya ne da baki ba mu kyauta maka ba za mu ja aya malam shaukani sai ce wannan hadisin banza ne mara kyau sai muka duba qur'ani muka ga Allah cewa anzalallahu alaikal kitaba wal hikima wa kana faralullahi alaika azima da Allah mai faralullahi alaika azima to dalili wannan hadisin ai ya nuna cewa idan aka hore ma ƙur'ani kaga cewa Allah bai ma kyauta mai girma ba wai wai wannan hadisin ne za a karyata ya kaskantar da abin da Allah ya girmama Allah ya girmama ƙur'ani ko bai girmama ba da ya baka kai din ya baka dan ya wulakanta ka ko dan ya ƙara girmama ka ne sai aya ta ce wa anzalallahu alaikal kitaba Allah ne saukan maka da wannan littafi wal hikimata da tsari irin na hikima na hukunce hukunce wa allamaka ya ilmantar da kai malam ta kunta alam abinda baka san shi ba wa kana fabalullahi alayka azima hakan ya zama kyautar Allah mai girma a gare ka malam shaukani sai ya ce ai wannan hadisin shi ma ƙarya ne kuna gane dai irin yadda ɗangeshin kwaɗan yake duk abin da ya goya wa ƙur'ani baya za su mai da shi raunanna za su mai da shi raunanne za su mai da shi na ƙarya to da ya matsa gaba don a ɗauke tunaninka da hankalinka sai kawo ɗaya na shirme sai ce ƙala rasulullahi manzan allah ya ce la ta dika kar ku yadda ku riƙa zagin zakara zakara wannan da kake yankawa ka biyo dai ka ji sai aka ce annabi ya ce fa innahu sadiki duk inda kaga zakara abokina ne kun ji zakara ne abokin annabi yau ya ce wa ana sadiquhu ni ma kuma abokinsa ne wa aduhu aduwi maƙiyin zakara maƙiyin annabi ne ku ni ko zan yanka in ci daɗi ina ba zan gaba da shi haka ba gaira ba dalili a ku saurari shirman muna so mu ku rika wayewa da aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahari wa kuru akirahu dum munafikai ne wallahi zancen da yayi daidai da alqur'ani dan kan musulmi su gane qur'ani sai su ce da ifin hadisi ne to yanzu kun ga mun kawo nawa masu kyau yanzu ya shigo da shirme daya sai annabi ya ce wallazi ba asani bil haqqi ku ji fa hadisin aka ce annabi ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa lau ya alamu banu adama da 'ya'yan adam sun san mafi fi sautihi abinda muryar zakara ta ƙunsa lashtarauri shahu wa lahamahu da da kuɗi ma bi zahabi wal fiddati da ba magana dala ake ba ko fawo, ya ce da da zinari da azurfa za ku riƙa bayarwa a baku ɗan gashin zakara ɗan gashin idan mutum ya ji cewa bai san zakara ya zama kafiri ba karkashin wannan hadisin dan annabi cewa yayi aduhu aduwi makin annabi ai kafiri ne sai ya ce wa innahu shi zakaran nan da ya zama abokin annabi la ya ɗarudu <laughs> mudda sauti hiljin da washe ya ce idan ka aje zakara ya ce kikiriki ki shaidan ya bar gidanka wai da gaske ne a ramma wai ka aje qur'ani shaidan bai gudu ba kai a uzu shaidan bai gudu ba rabbi a a'uzu bika min hamazati shayadini wa bi ka rabbi an yahduruni duk ba su gudu ba shaidanu sai ya ji kukan zakara to mala shaukani to kun ga duk inda ake so daga wannan hadisan ma da na karanto na baya fa an ɓata mutuncin ƙur'ani an ƙaryata shi to sai ka wannan rudanin guda ɗaya don ya ɗauke tunaninku kai daga jin wannan kasar shi hankali ne to sai a ce to ai kaga wannan dira ifai ne to labarin ba haka yake ba ƙur'ani ya ta da ku. mun gane ɗan gashin kwaɗan to me ke kore shaiɗan zakara ne ko kuwa sai ƙur'ani ya ce wallazi na taƙawo iza masahum lazi na taƙawo. tazakkaru fa na taƙawo duk wanda suke kiyaye dokokin Allah hmm. iza massahum ɗa’ifun hmm. idan mamaya ta same su mina ne irin ta shaidan kasan ko mai jan baki ma in shaidai ga dama hema mai shi eh, eh, eh. zai iya ko ya fi karfin zane to sai ka aje ɗan zakara ya rika kikiriki wai wannan bai hudan shi ne za ka biya koya maka addini wai ya zo bayan annabi shekara dubu da da saba'in da uku sannan zai tace maka mai kyau da shi ma bai da kyau shi kan shi ma bai da kyau wallahi munaficin yahudu da ka ji Allah yana yahudu yahudu yahudu ba sunan bane kawai akwai magana a ƙasa ga dai an kaɗe tunanin kare ibn hadisi bai da kyau sosai mauru'i dama ƙirƙirarre ne jama'a ku kalli wannan karatuttuka sai Allah ya ce idan masa mun daifu mina shaydani tazakkaru sai su tsaya su tana menene maganin shaydan din idan kuka gano maganin me yace ne wai za karatal qur'ana zagannaka mina shaydani ka ji magani ai wallahi zakara bai maganin ko maganin mutum bai balle aljan balle shaydan wa in ma naka mina na nazgun idan wata fusga irin ta shaidan ko wani mai fusga ya fusge ka sai ka dawo ka aje zakara ya maki kiriki sai ce fasa izbillah ga a'uzi a nan an aje maka fa izahum mubsiruna karshen waccan aye to nan za ku dawo masu basira ai shaiɗan batan maka da basira yake shi yasa shi ma wannan shaidanin mutum ɗin shayadin al-ins wal jin batan muku da basira suke yi sun ɓatar da hankalinku gaba ɗaya su ɗauko magana da ita ce Allah ke so su gina ta su ce ba ta da kyau annabiya an gano hadisin bai inganta ba an wani wai ni ka yi magana shekara dubu da ɗari da saba'in da wani abu wai mai magana nan ina so ka lura da cewa wani makami ne muke gaya maka duk wanda ya ce maka hadisi da ifi ne ka ce ya gaya maka sanda annabi ya faɗe shi kuma a inda annabi ya dawo ya ce da ifin ne annabi shi ya kamata in yi magana ya zo ya lalata ta ko wani zai lalata mai ita to ko ba annabi ba ni ma ni ya kamata in wannan in ne magana baka ji cewa na lalata ta ba kuma ka dawo ka ce lalatacciya ce ka zalice ni to sai ce kala rasulullahi manzon Allah ya ce idza ruwiya annil hadisu idan aka ruwaito hadisi daga gare ni fa'ariduhu ala kitabillah yace to ku zo ku auna shi da littafin Allah fa idza wafaqahu idan kun ga zancen ya dace haka aya ta ce biluhu ku karɓe shi wa iza khalafahu farduhu idan ya saba qur'ani ku watsar da shi jama'a wannan zancen gaskiya ne malam shaukani sai ce hadisin ƙarya ne sai za ce ibn hadisan nan to fa labarin ya juya ba irin fajiya bane da an yi fassara ƙur'ani suka ga fassara ƙur'ani ne sai su lalata ce eh, su lalata shi sai su shigo da shirme bayan wusa kaga gaba ɗaya kai abin da kake ganin ilimi ai wannan littafin ai akwai silsilatul ahadith eh, menene adhaifa wal mawdu'a akwai fawaidul majmu'a duk matattun hadisai kai ne matacce mu ba ruwanmu yanzu a cikin ingantattun ba nan aka ce Allah zai zirma kafa a wuta ba kuma kai magana ce rawahul bukhari a cikin ingantattun ba nan ne aka ce da mahaifiya annabi da mahaifinsa duk sai sun shiga wuta ba amma shi kuma malaminsa in ka ce bukari dan wuta ne ba zai yadda ba ko zai yadda to da bukari da mahaifin annabi waye sama waye sufafawa amma wallahi yanzu sai ya kafirta ka ka ce bukari dan wuta ne saboda ya ruwaito hadisai to da bukari da wanda ya sun koya haifa annabi wanne ne sama yasa an canza musu tunani saboda me sun bar littafin Allah shine fa fassarar Qur'ani zalika bi annahum qaumun la na qala rasulullah sai aka ce manzo Allah ya ce inna Allah yuhibbu an yara abdahu fi talabil halal Allah yana so ya ga bawa yana neman halal wannan zancen gaskiya ne shaukani ya ce hadisin ƙarya ne shi ma bai inganta ba shi yasa Allah ya ankarar da kai ce wai a fata ɗi ma'una a fata ɗi ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum mm. yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun a fata ɗi ma'una an yuminu lakum kuna jin waɗannan masu rubuce-rubucen za su amince muku in kun ce Allah ba za su taɓa amince muku ba saboda an lalata musu littafin Allah an riga an ɓadda su wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalaman lahi to kai ka zauna jahilin qur'anin jahilin hadisin jahilin fiqhu nera kuma ba ta yi da kai kaga zero over zero kenan min ba'd ma aqaluhu ana fahimtar abu ba a bashi lokaci an karanta ba sun mai harrifunahu su canja ma'anar ƙur'anin min ba'd ma aqaluhu to kai baka ma san yadda ƙur'anin yake ba an haife ka musulma ta haife ka musulmi ya haife ka kayi gado ba abin da ya dame ka yaushe ne zaka ce wai ka rika tsine wa yahudi ai ka tsine wa yahude jininka ne duk dan uwanka ne suka ce kala rasulullahi ku ji wani hadisi jama'a suka ce manzon Allah ya ce kun ji ya kawo ya rushe Allah yana son mutum ya rika neman halal ya ce wani hadisi ma munkari ne ba shi da kyau sai ƙarƙashi sai aka ƙara kawo wani sai aka ce ƙala rasulullahi manzan Allah ce la taqulu suratul baƙara kar ku ƙara cewa suratul baƙara wala suratu ali imran wa kadhalika alqur'anu kulluhu haka qur'ani dukkan sa ku ƙara cewa sura kaza haramun ne wata sabuwa da a cikin shaukanin ai yana so ya ɓadda hankalinka ne tunda dama <laughs> ya san kila babu walakin ƙulu suratan lati tuzkaru fi hal in za ka ce ka ce suran nan wanda aka ambaci saniya a ciki suran nan wanda aka ambaci iyalin ali imrana suran nan wacce aka ambaci mata kaji ba gidaje to me bambanci wannan ai shi ne shi mai kuma ai to yanzu yanzu da yawa fa za ka ji ana magana cewa da ka ce sura kaza ai bayan annabi ya tafi aka yi masa suna suratul kaza suratul kaza haka wani jakin fa zai gaya maka qur'ani kuma tintin yace ce ƙarya ne wa innahu ya ce mai lakitabun azizun la ya tihil baɗilu min bai yadayhi dai wala min kalbi tanzilu duk abin da ka gani a rubucen nan a haka cikin ƙur'ani haka ya sauka gaban annabi haka annabi ya bai to ga wani suka ce kala rasulullahi manzan Allah ya ce hamalatul qur'ani mahaddacin qur'ani mahaddatan qur'ani auliya'ullah su ne masoya Allah faman adahum wanda ya gaba da su faqad adallaha yayi gaba da Allah wa man walahum wanda ya taimake su hankalinsu ya kwanta faqad walallaha ya jibinci lamarin Allah ƙala shaukani ƙala ibnu hajar malamin sunna ibnu hajar sai ce wannan kirkiraren hadisi ne na ƙarya ne ya an girmama alaramma kuma ƙur'ani ya ce alaramma shine masoyin Allah cewa ya ala inna auliya Allahi suwaye to yanzu da Allah mala shaukani mala Ibn hajar bai karya ba Ya ce ala yace kai ku tara hankalinku zancen banza ne inna auliya Allahi masoya Allah na haƙiƙa la khawfun alaihim ba su da tashin hankalin lahira ba za su yi bakin ciki ba sai ce suwaye ma tukuna auliya Allah zina amanu waɗanda suka yadda da alqur'ani wa kanu yattaquna suke kiyaye dokokin Allah yana nan shi ma shafi 292 to jama'a ga wani dan ya ƙara kaɗai tunanin mutane ƙala sai ce ƙala rasulullahi manzon Allah ce sharrun nasi attujaru wa zurra'u yace miyagu daga cikin mutane yan kasuwa da manoma su ne miyagu za ka ji wasu na haramta noma ba wallahi za ka ji na ai suna da hadisi zaunan ne to kun ji dai yan kasuwa attujaru wa zurra'u wai sharrun nasi mai qur'ani yace ne wallazina kafaru can wajen suratul lam yakunu min ahlil wal mushrikina innal kafaru Na'am. To kun ji sharrul bari'a. Su ai sharrul bari'a kafirai da waɗanda suke rena alƙur'ani bai isa addini ba. sai ce ulaika hum sharrul bari'a malam mai wannan littafin zaka ce annabi ya ce sharrun mutane yan kasuwa da manoma shi yasa haka mutane sun gigice sai ga wasu suna haramta kasuwancin da noma wayya zaka samu qur'ani ka lalace ka koma kasuwa kaga jahilci ne wannan ya za ka samu ƙur'ani ka je kai noma wai noma bai halatta ba wannan dabbanci ne da jahilci ai hadisi ne mai zaman kansa alaramma ba yana na a shafi 149 a cikin fawaidul majmu'a qala rasulullahi sai aka ce manzon Allah ya ce almuhuta almuhuta karu to za a yi wajen wata kasuwar nan arewa da mu kaɗan ka san shi hadisi ko ina bugawa yake aka ce almuhuta karu wanda zai sai abinci ya kinshe sai ya yi tsada ya sayar mal'unin tsinanne ne abin da muke nuna muku yahuda wannan suke kafirta ku fa ni dai ba sai na ce ka sai gyada ko wake ko riɗi ba ni dai kaji dai abin da hadisin ya faɗa ashe dolan ka ka ƙaryata mun ƙaryata almuhtakaru mal'unin li'annal hakaruna hakarina zai zama tunda na li'anna ta zo li'annal hakarina domin waɗanda suke aje abinci su saya sai yayi tsada wa qatalatul anfus da wanda suke kashe mutane ila jahannama fi darajatun wahida duk a cikin jahannama matsayin su daya wai da gaske ne hadisin nan kuwa walla ko baka kauna Allah he ka karyata shi yanzu a nan gurin da 'yan kasuwa da manoma da wanda bai noman ba sai ya aje sai ya yi tsada duk ka kaga hadisin fa ya fitar da su daga musulunci abinda da muke gaya maka kenan wannan rubuce-rubucen ma tuni sun fitar da kai daga cikin musulunci amma bi gairi ilmi to mu duba yadda qur'ani yace a suratu yusufa cewa ya faqala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasatu da Allah ku kalli wannan karatu ya ce za ku shuka tsawon shekara bakwai abinda kuka girbe shi to ku bar shi a zangarniyarsa kuna amfana da abinku a hankali a hankali mm. to tanajin abincin kwana uku ma abin da ya sa na kawo wannan aya shi ma laifi ne a hadisi annaba an ce bai kwana da naira biyar a aljihunsa kai kuma nawa gare ka a banki shi yasa wannan rubuce-rubucen na yahudun ba su idan ka ce ma sai ka tabbata annabi ya faɗa to kai ko baka cikin musulunci to sai aka ce kai da ma baka saya ka aje ba ƙala rasulullahi manzan Allah ce man tamannal gala'a wanda ke burin tsada ala ummati ga al'umma a habadallahu amalahu 40 sana in kai burin kaya tsada an rushe aikin ka na shekara arba'in ni na sa abin da zai hana ka burin yi tsada kawai baka aje ba baka da abin saiwa ne kawai Kasuwa ce baka sani ba wallahi amma in dai ka aje abin da zaka sayar wallahi sai zuciyarka ta so ina ma ya fi yadda ka saya to in ma bai idan ma bai fi yadda ka saya ba bai kasuwar inda suka gigita wa musulmi kwakwalwa shine ba wai ka je ka ciri na kayan dubu goma ya koma dubu hamsin zakka Allah ke bukata a ciki ko saboda imani ya ce to yanzu kasuwa ta yanzu da Allah da nawa kuke sayan waya handset ta hannu ta kira yanzu wata tanin kaso biyu Har ka cinikayya shi kansa ilimi ne mai zaman kansa ka ce ka ji buge kaya yanzu ka fito da shi za ka sayar sai ka sai da shi kamar yadda ka saye shi saboda ba hankali fa to ga wani mai Allah ya sa ba irinsu a gurin mala ya ce kala rasulullahi manzan Allah ya ce inna Allah yabigu shabal farik Allah a duniya ya tsani ta zuru mai kwanan shago malam na zibina ka hannunka mai ka faɗa wajen uku na kirga Allah ya tsane ka in ji hadisi fa duk wanda bai shiga wuta bai bi ni a hankali yau sai ya shiga gaba ɗaya saboda ka yahudawa ne suke rena mana hankali komai suka jaji su ce kabiri ne kai to kun ji dai ta zure ne wani ta zuru ma har wa'azi yake saboda batan basira dan wuta na wa'azi yi mana ba haka hadisi ya ce ba wannan hadisan yahuda ke mana yawo da hankali kawai ƙarya ne to kun je na shago sai ku yi ƙoƙarin fita ka ji bace wal yasabi bil ladina ko yayi ce ne na shago ka ji zancen manzon Allah da aka aiko shi da shi ya ce ta zurai na shago wal yastafifil lazina la yajiduna nikahan ku yi ta haƙuri wanda bai samu dama barin shagon ba kasa wani nauyi yake yi a shagon hatta me to hadisi ya ce wallahi Allah ya tsane ku kuma shi hana ku kudin auren kuma a'a a jibrilu wata rana aka ce jibril ya zo ila nabi wajen annabi fa ya muhammadu Ya ce ya muhammadu inna allaha ya ƙar'uka salama Allah yana isar maka da gaisuwa wa ƙala amma Allah ya ce la tusallim alal jazzari in ka ga mahauci ko sallama ka kai mai a'a ka ja shi ga mahauta kuma yau hadisi yanzu wannan da muke nuna muku sharrin bai hude ne tsakaninka da Allah ba za ka yi kanka adalci ba kai ma ka san wannan iskancin bai hude ne yanzu mutum mahauci ne ko sallama ma hadisi ya ce kakkai mai wai da gaske ne kuwa yo in ka sai nema haika kai mai sallama ka zare mai da kai kai ba nan da Allah yana nan a wannan littafi shafi 146 mu kuma sai muka ga qur'ani ya ce wa iza mai huyyitum bi tahiyatin to dan wa iza huyyitum mabani lil majhuli ne ko mabani lil ma'lumi lil jahuli dan uwan mai hadisin tunda ba a san shi ba a cikin mutanen kirki bitahiyatin ya sake kama munakkar idan an gaishe ku da wata gaisuwa dangi na ne na karkara suka zo suka ce hannunku da hutawa hannu hannu hajiya hannu ya yi daidai ko bai ba bitahiyatin sai Allah ce to amma kuna da dama fahayu bi ahsana minha kwa iya eh tara da kwata wanda zai je hau abin hawa mu ma saura hadisai hudu so muke kowa ya shiga wutar ya ku tashi ku yi hakuri bitahiyatin da wata gaisuwa fahayu bi ahsana a cikin aya Allah ko wata tabo ta kyau ne to an gaba ma karatun waccan taka ce ta gargajiya good evening good afternoon sai suka Allah ce fa ahas bi ahsana minha yace ma hannu da huta ka ce assalamu alaikum ka mayar da ahasana duwa ko ce hannu da zuwa to ku kalli wannan karatu mahauci an ce ba mai sallama wai musulmi ne ake kiwa sallama ko kuwa to jama'a abin ya zo kusa kafircin ya zo kusa ƙala rasulillahi suka ce manzan Allah ya ce la tastashirul haka walar mu'allimina fa inna la salaba uqulahum wa naza baraka min akasabihim yace ko shawara kada ku kira masaki ku yi da shi ko mai karantar da yara Qur'ani ba a shawara da shi ai ya zace abun ya matso wajen mai jan ni Allah ya ce makan manya nake gayawa jama'a ku kalli wannan surutan banza da Yahuda suka rena mana hankali a su ku saurari karshen hadisin aka ce annabi ya ce kada ku yi shawara da masaki kada ku yi shawara da mu'allimi na masu ilmantar da mutane fa inna Allah salaba qulahum Allah ya zare musu hankali mahaukata ne wa naza albarka min akasabi Allah ya cire albarka ma a rayuwarsu a harkokinsu yanzu jan bakin da Allah ma ke wai bai da albarka kuma bai da hankali ni ban san wa yake jamun bakin ba dai uku jama'a ku duba renin hankali a ɗora wa manzan Allah wannan kalamin annabi ya ce ko shawara kar kai da masaki kada kai da mai karantar da mutane addini domin Allah ya zare musu hankali mahaukata ne ƙala rasulullahi aka ce yana nan a cikin littafin shafi 149 to ku to dai na ga wanda ba zai shiga ba saura hadisi biyu ƙalar rasulullahi aka ce manzan Allah ya ce salasatun mutum uku zahabat minhumur rahama Allah ya shafe musu rahama asayadu dan su ɗin kwaɗo ko kifi ɗan su walƙasabu da wancan dai mai yanka naman wa ba'i'ul haiwan da wanda ke sai da dabbobi a kara Allah sa ba irinsu dai a wurin kai ba dan ma dai an rena mana hankali an ce anan gaskiyar take ba za mu tsaya karatun wannan tatsuniyar to ba dan da ba zai shiga wuta ba a hadisi in dai wannan zantukan annabi ne yanzu dai kun ji mai sai da awakin ma bai tsira ba dan su din kwadi ba dai kabiru mana mai cin ma ka biyo a hankali mana ai naman ma an hana ka ce a wani hadisi kabiru yahudawa sun wai musulmi a karanta alqur'ani ka ce wa musulmi ba daidai ba ne. kuma ba abin da ya haifar da wannan sai wannan ƙazantar da aka zo aka rubuta wa musulmi ƙazanta sai aka ce latu tusallim jibril ya zo wajen annabi sai aka ce jibril ya ce kai muhammadu allah ya ce latu tusallim alal hajjabina alal hajjabina hajjamina aka ce annabi allah ya ce da annabi in dai ka ga wanzami ko sallama shi ma yi mai ya za ka wani wanzamin ma abubakar aka samu to an hana ka ma kai mai sallama wai jama'a wannan su ne hadisan annabin da ake cewa wai hadisan annabi yaya ma hankali ko ba wala ko ba ka da ilimi inda kana da hankali ka san wannan ƙarya ne sannan na karanto muku hadisi na ka ce in dai ka ga mutum na bada takardar rabanu to ladu kul jannata karantsai da Allah ba zai shiga aljanna ba dan rabanu da wanda ya buga takardar da wanda ya bada da wanda aka ba din duka yana nan a cikin kitabul kaba'ir sannan kadimu sultan ko biro ka taba bika wa basarake balantana hidimar ciyawar doki ko dusa aka ce sai ka shiga wuta muna gaya muku rashin hankali ne yahuda suka haɗa mu gaba kawai muna ɓata kanmu lokaci ga littafin hankali na adalci ƙur'ani sannan alkayyadu tela tela ma ba a bar shi ba shi laifin tela wai da hadisin ya ce in ya shiga wuta ba zai fita ba laifinsa in dai ya taba ɗinka wa jami'in tsaro uniform to ɗan wuta ne ku duba rashin hankalin da yahuda suka shirya mana kuma a cikin wannan littafin aka ce ba wai telan da ya ɗinka wa jami'in tsaro yunifon ba kai ɗin da telan ya aika ka so zare kai ma ɗan wuta ne ko ka so allura ko ka kwashe masa ƙyallaye ka zuba a bola duk ɗan wuta ne kai daga waye ce ka je gurin shi to ga wanda ya fi bani tsoro wannan ya fi bani tsoro ni da kaina wallahi abun yawa don nema nake in shiga ciki ko satin da na to ban shiga cikin kafiran bani har yanzu to amma na yi cin karo da wani ko ba yadda na iyaye na karanta shi aka ce kala rasulullahi manzan Allah ya ce man mata wa fi jasadihi dinu duk wanda ya mutu a jikinsa akwai alama abu na tabo dan wuta ne wai kuna gane karatun kai da me aka yi ka <laughs> ni ne dai kawai ban sani ba dai ko taɓa ne duk wanda ya dai mutuwai da wani alamu na taɓo a jikinsa dan wuta ne jama'a wannan wani irin addini ne wai kuma a karanta ka ce ana karyata annabi shi yasa na ce fa na gaya muku na ce Allah na rantse da Allah gida na kyauta ne duk mutumin da ya zo ya ce bai karyata <laughs> hadisi dan da za ka yi shiru ya zo ya ce wai kana da labarin da mai Allah ya kai ce da taɓo. ce to hadisi ya ce in dai ka kuskura da wani alamun tabawa jikinka ka mutu dan wuta ne kai ko mai laifin taban kuma uku jama'ar musulmi ba muna yi dan mai dariya mu tashi mu wulakanta wani mutum bane wallahi yahudawa sun gama cin mu da yaƙi kuma babu inda za ka yi maganin wannan yakin wallahi sai ka karanta ƙur'ani ka natsu ka kwantar da hankalinka duk mugun mutumin da ya ce maka karanta ƙur'ani da aiki da shi bata ne ƙarya yake maka babu inda hankali ko gaskiya take irin ƙur'ani to kun zaka kamar yadda na gaya muku a doka ta ɗan shiga hurumin mu kaɗan amma mala abdurrashid imamu abdurrashid gana da Allah biyu ko uku a yi kalamai masu amfani domin ba haka muka so ba sannan alaramma gogel ya zo ya kulle mana da addu'a saboda yanayin doka da muke ciki to alaramma gogel ya ce ya yi afuwa kuma dai to ba yadda muka iya to amma da abdurrashid sai ya cike ko minti biyar ɗin da kalamai wanda za su yi mana amfani sannan da jan hankali gare ku jama'a kun ji yau dai da ifin kuma ya zama mai kyau kuma mai kyan nan fa da aka ce wallahi shi ne mara kyan mai kyan nan da aka ce shi ne mara kyan yanzu in ban da rainin hankali duk wanda ya taba ɗaukar hoto sai ya shiga wuta oh. kuma in ka ga an fito da kai sai ka yi mai rai ko babu karatun ne to idan wannan abin za a bi babu ho musulmi wallahi babu musulmi saboda haka muna wa kowa fatan alkhairi yadda aka zo lafiya muna fata Allah ya mai da kowa lafiya jami'an tsaro ko na wani irin nau'i mune muku fatan alkhairi kuma fa qur'anin ba kyale ku yi ba idan kun sa yinifom ku karanta qur'ani ku ga bambanci ka san dai hadisi he dai kafirta dan sanda sai dai kafirta shi ya kafirta sarki ya kafarta waye shi yasa muka duba qur'ani muka ga wannan aizancen banza ne idan aka yi rayuwa ba jami'an tsaro babu sarakuna an yi rayuwa ta mahaukata za a yi wai yanzu da su ɗin ma ya kuka gani da muka bar Allah da su ɗin ma da muka bar Allah ya ya lamarin ya zama kuma ku zo ku rubuta mana ku ce annabi ya ce kada a yi wa sarki hidima ni sarautar ma da za a ban wallahi na daina wa'azin sai in je in zauna ba wai hidima zan wa sarkin ba ni zan zama sarkin wannan ai zancen banza ne wannan duk irin karantarwar da ƙur'ani ya mana annabi musa ya zauna a fada fir'auna fir'auna kabiri ne sai sarkin garin ku musulmi a ce wai da kayi wa dokin sayidima ka zama kabiri kuma a ce wai annabi ya faɗa ƙarya ne ba ruwan annabi da wannan zancen in ka samu sarauta ka yi in ka samu yunifon ka sa abinda kawai Allah ke bukata da kai kakai zalunci malam Abdurrashid wal amru ilaika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 الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد أنواع الأمر مسلمي منا مكسلما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا ranar juma'a daren ta kenan 22 ga watan zulhijja hijira na shekara 1443 wanda ya daidai da 22 kuma ga watan Julai shekara ta 2022 kamar yadda malaman tarihi suka faɗa miladiya kenan babu shakka dukkan wanda ya zo wannan karatu na goron sallah da aka gabatar wanda malam ya mai take da mai hankali ke gane ɗingishin kwaɗo a wannan gida na babban malaminmu a shek malam yunusa mai risala babu shakka ya ji abubuwan mamaki masu yawa kwarai da gaske kuma dama amfani ilimi kenan shi ilimi da kake ganin ana wannan leƙe-leƙen ana so a leƙo maka ne ko kai baka samu leƙowa ba to a leƙo a gaya maka illar da take ciki domin na tabbata da dama mutane ba su san akwai illoli irin waɗannan ba an sha a zo a ritsa ka a ce to kai yanzu kai man allamar alqur'ana wa allama din ne baka yarda da shi ba ko kuma innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma imanawa? a ritsa ka malan ka rasa to kai wanne ma zaka ware to yana da kyau mu zage nan tsaye mu nemi ilimi inda malam bacci ya ta yi yana ta shari shekara da shekaru da ba zai leko wannan gurin ba jajircewa da mai da hankali yake sa ka leko shi kuma alkur'ani dama ba ma bukatar ƙarin bayani Allah ya gaya mana cewa waraka ne kuma idan da an rike shi to babu irin alkhairin da ba za a samu ba ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa mana wannan a cikin alkur'ani mai girma a suratul ma'ida sura ta biyar tun daga kan aya ta 65 zuwa kan aya ta 66 ubangiji subhanahu wata'ala na cewa wala wannan ahlal kitabi amanu wata wannan ahlal kitabi amanu wattaqu lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkalnahum jannatin na'im wala wannahum aqamut tawrata wala wannahum aqamut tawrata wal فيهم أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم نعم منهم أمة مقتصدة نعم وكثير منهم ساء ما يعملون كجاب عند الله يكي فداء وانا وريفا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا idan da ce ahlul kitabi za su yi imani sannan su tsare wa Allah dokoki su yi takawa me zai faru lakaffarna anhum sayyi'atihim Allah ya ce da za mu kankare kurakuran su baki ɗaya duk laifukan da suka yi wa da alkanahum jannatin na'im sannan mu shigar da su aljanna wadda take mai ni'ima wala wannan ma aqamu taurata idan da su tsaya wa taura Wani injila da linjila wa ba unzila ilaihim min rabbihim da abinda aka saukar musu daga wurin ubangijin su me kenan me zai faru Allah ya ce da akalu min fawqihim ta sama kawai za ku yi ta ci wa min tahti arjulihim haka ta kasa nan za su yi ta ci minhum ummatun muqtasida wa kasirun minhum sa'a ma ya'malu duk da cewa a cikin su akan dan samu mutanen kirki amma da yawa daga cikin su mummunan aiki suke aikatawa wannan fa shine abin da Allah yake faɗa yanzu wannan wahalar da kake gani ana ta shiga a ce wane ne ya ja kaza ne ya faru an yi kaza da an yi kaza ko wallahi magana ɗaya ce duk wani littafi da ya zo bayan ƙur'ani a watsar da shi a rike a taura injila sai alkur'ani shi kuma dama alkur'anin ya tattara baki daya in kaga ka rike qur'anin to ko baka sani ba ka hada da wayancan dama shi musaddiqan lima bayna yadayhi ne yana gazgata abin da ya gabace shi ne ba nan al'amarin ya tsaya ba ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara faɗa mana cewa alkur'ani waraka ne ya faɗa mana wannan a suratu yunus sura goma idan muka je aya ta hamsin da bakwai ta hamsin da takwas allah ya ce ya ayyuhan nasu ƙarji atkum mawa'idatun rabbikum لقد جاءتكم موعظة من ربكم نعم شفاء لما في الصدور نعم وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته نعم فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله يتي يا أيها الناس يا كو متاني كركا دوكا ريا مؤمنين أكي أنكرا متانا دنيا ne baki daya duk taurin kanka da tsagelancin ka har da kai aka kira kad ja'atkum mau'izatun min rabbikum hakika Allah ya saukar muku wato wa'azi ya zo muku daga wurin ubangijinku wa shifa'un lima fi suduri haka waraka ne ga abin da ke cikin zuciya haka kawai ka zauna ka ji kana jin haushin mutane ba amma komai ba ka kana kana ta zaki a farka da kawai ajiya kana kofa kana to kana bacci fa eh? to ga magani shi ne ka karanta qur'ani wa hudan wa rahmatun lil mu'minin Allah ya ce kuma shiriya ne rahama ne amma ga mu'minai kai kul bi fadlillahi Allah ce ka faɗa musu da falalar Allah me kiran wa bi rahmatihi duka a ah, fa bidhalika falyafrahu in za ka yi takama ma ko kai farin ciki ko kai alfahari to da haka ake yin alfahari alqur'ani huwa khairun mimma ya fi duk abin da za su tara ba anan al'amarin ya tsaya ba haka a suratul fusilat sura 41 Allah ramma aya ta 44 ubangiji subhanahu wa ta'ala mu dauki qul huwa lil ladzina amanu wa hudan mu dauki tsakiya ayar na'am yayi yi haka Allah ya ce ka faɗa musu shi alƙur'ani ga waɗanda suka yi imani shiriya ne kuma waraka ne in ka ga ka kama alƙur'ani baka warke ba to ba ranar da zaka warke har abada kai da ma ka yi expire ne Allah ya rubuta baka da amfani to kaga kuma ya za a yi da kai eh? tun da baka da amfani babu yadda za a yi da kai dole ana ji ana gani duk sanda ake ma wallahi a hakura da kai ko dakta baka gaba idan ya buga ya buga kawai sai ya ce maka wannan ku bai da shi gida mutuwa zai ko baka taba jin an faɗi wannan ba likita ne fa za a kai ya yi maka magani amma wallahi likitan nan wani lokacin ko guba mutum ya ce sai su gaya maka saura wata kaza da kwana kaza ya mutu kuma yana faruwa wani lokacin akan dace idan Allah ya ikonsa gabe mutu ba amma akwai wanda in dai aka rubuta ko wallahi ka koma ka jira lokaci kawai to tunda Allah ya gaya ma kai expire amfani mai mu da kai alqur'ani yana samar da nutsuwa Allah ya faɗa mana wannan a cikin suratul ra'adi sura goma 13 aya ashirin da takwas. 28 allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala Allah ya ce waɗanda suka yi imani zukatansu na nutsuwa ne bi zikirin lahi da zikirin lahi ne Qur'ani kai Allah ya ce idan ba ku sani ba ku saurara sai da aka janyo hankalinku bi zikirin lahi da iya alqur'ani ta tsuma innul qulub zukata suke nutsuwa in dai baka rike wannan ba shi yasa kullun ka ga mutum a firgice ko me ya tara wallahi idan ka ganshi abin tausayi malam ka ga mutum duka ya biya tsure ya rasa inda zai sa kanshi ya firgice ka tausaya mai har ka gaji ya rasa yadda zai yi shi yasa malam kamar yadda kuka sani shi malam da ba kullun aikin kenan shi yasa ga hankali yana tashi a ce an kira shi can an kira can ah ba dole a kira ba malam an hana maza bacci malamin ka yana can ya tara ɗalibai ya musu tatsuniya ya ji an ware a lasifika kuma ya tabbata sun ji da Allah ina kake ganin zai je ai dole ya je a guje ya ce to gashi can za a yi kaza ka rasa ma wani karan fashi da kanshi wallahi ya rasa karan me kai a ce wani ya kawo karan ka kawai ka zo malam ka jira ta dumu dumu ya ce to ai shine yayi kaza a ce a to ai kuma da zuba haka ce bai ce okay ashe ba haka nace ba to kaza yayi shi da kanshi ya rasa me zai ce saboda menene an kidima shi ne kawai ya rasa inda zai sa kanshi to saboda haka ba dogon karatu zami ba sakamakon yanayi na lokaci za mu dakata a nan ga babban malaminmu ya ce shi ya yafe mu dan ce wani abu saboda dama ka san su iyayen namu idan suna guri wani lokacin sai su ce to bari su kyala ƴaƴan su ma su wani abu malam gwani ayuba gogel wato gogel ɗin qur'ani na'am Allah ya saka da alkhairi sannan kuma na'am ga a sheik malam yunusa mai risala wanda ya gabatar da wannan karatu Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya hada mu a gidan aljanna baki daya ka san duk wannan aikin da ka muna yi muna yi dan aljanna ne so muke kawo mu ga ranar lahira ga gidan malam ga gidana ga gidan ramma, ga gidan su malam ayuba kawai malam ana ta zumunci sai dai a zauna ana waina tan tiran nan suke a ce an yi maganin su suna can to su Allah ya shirye su su dawo nan Allah ya saka da alkhairi saboda haka zamu dakata anan shi ma alaramma Allah ya saka mai da alkhairi da dukkanin jama'a da suka zo daga kusa da kuma nesa da malam ya so ya gabatar da wannan karatu satin da ya wuce to amma sakamakon karatun mu da muka sai jinkirta zuwa wannan lokaci to Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya kara mai lafiya Allah ya hada mu aladan baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu